ko na tuba na sani na barba ya da kura alhakin kowa da dama yara ta ya kai ko na tuba na sani na barba ya da kura alhakin kowa da dama ya ta ne a na. Allah sarki bai yafe hakin wani ya kan wani Allah sarki bai yafe hakin wani ya kan wani alhakin kaina ya yi yawa damuwar raina ta yi yawa na guje kowa idan duniya gashi yau komai ya kare rayuwa ta ma barazana take in an ganni rayuwa ta ma barazana take in an gani alhaki alhaki alhaki Ah. Kai? No? Kai ne mai laifin da muke nema ba? Eh, amma kuma na kawo kaina ne police station. Kamar ya ka kawo kanka, na kama ka dai. Ha? Zo nan. Ban gane ka kama ni ba. Ya za ka ganni na zo nan guraren kuma ka ce ka kama ni. Duk wuyar da na sha wajen kama ka ce mu wai. Wannan shine mai laifin nan da muke nema. Yanzu kuma na kama shi. Mutumin da ya laifi ya kawo kansa. Ka zo ka ci ka kama shi a nan go. To ka gani? Kar ka manta ba. Tun daga bakin gate na sama da mu da na ƙasa da mu sun san da shi wasu sun san da yayi laifi bakin gate eh kawo kansa ina ganin ai sauka mana aiki to ka gani wannan bai kamanta ba irin ku ne kuke sawa ake zagi mu ake ci mana zarafi da ba mu ji gani ba har ka kurkuta ka bari ogaji a kiyaye Allah ya taimake ka na gode mu ce in kai je ofishin da ke ne in ka bi uwa ka bi uba duniyar nan ba tabbaci ah gali kar dai a ce akan wannan magana ne kai sammako da sassafa ka Alhaji ba dole ne yi sammako ba ni so nake mu je a magana nan kawai ta ƙare to to tun da dai ban karya ba amma abin da za a yi eh bari sai ka dan jira ni daga wurin mota to in ya so na kimtsa eh. sai mu sai mu wuce to zan jira ka alhaji saboda ni din ma wallahi ban karya ba eh. gara mu je kawai to abin da za a yi kenan to me yasa kake so alhaji ya cire hannunsa akan garantin da yawa na kesan da ake yi da hanya na canja. Hanya? Ba ka shawara? na gode ran kai daɗe ka riƙe shawararka saboda ni na riga da na hango kaina mafita to yanzu idan wayanda suke bin ka bashi suka zo me zan faɗa musu eh eh wayanda suke bin ka bashi idan sun zo me zan faɗa musu ka ce musu mu haɗu da su a headquarter office din CP yanzu transfer nake son karba can zan wuce transfer hmm. daga shigo zauna ne alhaji za mu shiga da kai ciki akwai wasu fam da zan baka za ka ɗan cikin musu ba kuma ba za mu yi kuma, ɗin kes ɗinka ba har sai an samu kamar mutum biyar da suke bin ka sun zo nan. In labai ya haka? Zauna a nan gurin. transformer ce zan nema fa shikenan kuma sai a ce za a garkame ni Allah bai Alhaki ɗan kwikwiyo idan ya wuce ta kanka ba zai bar waninka ba. Can any of you recognize these curve? Manager, and I'm sure you can recognize the carpet. Yes, this is our carpet. This carpet belongs to this hotel. Good. Manager, how comes this carpet leaked the hotel premises? I, I am aware of the missing carpets they told me, but I don't know when he left the hotel. As a manager, you mean to tell me that you don't know when your things are missing? Of course, I don't know. Hmm. Are you surprised? I'm surprised because <laughs> uh, I'm a manager. This the security guys that should know better. I'm, moreover, I'm not always in the office. A matsayinka na chief security ɗin wannan hotel ɗin, ofis ɗinku shi yake da alhakin ba mu labarin yadda aka yi aka fita da wannan daddumar a cikin wannan hotel ɗin. Gaskiya ban sani ba. Ban sani ba ba ita ce amsar da na tambaye ka ba. Eh, abin da ya na ce ban sani ba, lokacin da abin ya faru gaskiya bana nan. Amma akwai kilinanmu da yake nan gidan wato tunde. shi gaskiya ya ga lamarin da idansa kuma ya ga lokacin da abin ya sanar da kai eh ya sanar da ni ya sanar da ni me office din ku yi a lokacin da ya sanar da ku eh mun yi rubutu mun tura management na hotel din sannan kuma mun ci gaba da bincike har kawo zuwa yanzu okay. There is something fishy. I suspect so, sir. Tunde. Officer. I was told that you are the only one that saw Alhaji going out with the carpet. Tunde, I'm asking. Tunde, answer the question. Tunde! Officer, um, yes, actually, I was coming back in the midnight and I was rushing back to my desk. I saw Alaji going out with a uh, carpet, something wrapped in a carpet. But I have feature what inside the carpet. I saw that there's, there's somebody's leg inside the carpet. And what did you do then Yes, I was afraid. And uh, told me that he's going out, that he's going to come back. And when he went out, did you report to the security? No. That very night, I did not report to the security until in the morning, I reported to the security officers. Okay. Rabiu, yes, I'm highly disappointed in you. Sorry, sir. Your carelessness leads us to this mess now. Look at the mess we are right now. Sir, you know, this is the kind of problem I've been facing with my colleagues. It's only two people. I'm in good time with them. And you never discuss it with us? Well, I, sir, this is my problem. This is my kuskure. I'm sorry, sir. Don't allow this thing to repeat itself again. I'm sorry, sir. Please. All right, sir. Thank you, sir. Uh, ah, not so other than security da suka yi aiki a daren da wannan abin ya faru eh ina da sunayensu a rubuce a ciki bari tashi okay go guy how far fine be like say uh, that day wey alhaji carry that carpet comot e be like say na somebody dey use that carpet wrap carry comot. eh you dey mad. guy wetin na keep quiet na ah me i see am with my eye i dey suspect say na woman be somebody carry dem take carry am comot no no allow any ear make e hear am o. ah for where i no wan hear dis thing my body go. Uh -huh. waɗannan su ne waɗanda suka yi aiki a daren da abin ya faru. Ok, ok. To kasancewar aikin dare suka yi shi yasa ah, To kira sa waya mana. Kira sa mana. Uh, kuna da CCTV kamera a nan gurin ne? Mm, muna da ita. Okay, good. Ah, to kira su mana. Manager, sure. please excuse me. They are from the north. Let me speak with them the Hausa language. Okay, no problem. Then you have to let Thank you. Muna ina lokacin da mutumin nan ya buɗe wa kansa ƙofa da kanshi ya fita. Tambaye ku fa nake yi. Gaskiya Allah bai ba wanda ya buɗe wa kanshi gida ya fita. Amma CCTV kamarar nan recording din da ta yi na wani location ɗin ne daban ba na nan ba ne kenan ko gaskiya Allah bai mu kanmu dai abin ya ba mamaki saboda kamar yadda ya faɗa maka ba wanda ya buɗe makan shi da ya fita a ranar oh na fahimta kuna bacci kenan ko a Allah bai ba ma bacci a bakin aiki ko yin gingidi ba ma yi muka fara aiki haka ne eh, manager please when it a bit okay Stop, stop. Okay. Kuka ce ba kwa bacci. Su wane ne wayannan nake gani? Tambayar ku nake yi su wane ne wayannan? bayan abin da kuka musanta da idanuwanku an same ku da laifi wajen yin sakaci da aikata bacci a bakin aiki. Yallaɓe wallahi ba sakaci muka yi ba. To faɗa mun menene wannan? Gaskiya yallaɓe ina zargin cewa lemon da aka bamu ga shaɗin nan an samu na abin bacci har aka samu damar fita da wancan tuntumas. Wane ne ya ba ku lemon? Simon, Je fa dan waya da mutanen gida. Wallahi mu suke tambaya na ma wayo shi zamu je ne. Ce to muna nan dai muna dan ayyuka dai mun samu hutu dai zamu je. sannan ku aiki ba <laughs> eh? yawa sha Allah ana ta fama ko cewa ne ga dan wani abu Allah ya da wahala haka me wahala kai ai mu idan muka baro gida arewa muka fito irin wannan barikin to duk inda muka ga namu ai namu ne kuma menene amfanin muna da shi ba mu ba ku ba kai ku zauna kwana da yunwa ba daɗi. Godiya muke insha Allah. Zauna a ci Insha Allah insha Allah godiya muke. Yawwa in an samu dama ma ina jin na fita daga nan in na shiga jihar Kogi. To in Allah so da zan ga yanda zan in taimake ku. Yawwa eh, na gode. Na gode. kar a kwana da yunwa. Insha Allah. Yawwa. Alhaji yana small contingency. wancan lemon da muka shashi muke zargin da cewa ya samu bacci abin da aka fita da shi a daddumar ku gawar wannan mutumin da nuna muku a farko ne wannan sakaci da rashin ƙwarewa a bakin aiki shi ya jawo aka aikata kisan kai a hotel ɗinku wannan yana nuni da cewar da haɗin bakin ku aka aikata wannan kisa kai small am ka san hanyar ma yan sanda na suna cikin gidan nan kuma ka ji abin da mai gidansa yake faɗa da kunnanka wai da mu aka haɗa baki aka kisan kan nan ka san da mu aka yi aikin dare ranar ni fa ina ga tattara kana zan yi aduwa a'a small karka gudu yanzu kana sa kafa kana barin lagos ka tafi arewa za a ce to ya tabbata da kai aka haɗa baki aka yi wannan tun da an fara binciki nan da mu kawai ka bari a ƙarasa kyamara ta ɗauki wanda ya kisan kawai dai an sako mu a cikin wannan abubuwan ne ka gane ka fari dai kawai gaskiya ya halin shi ka tafi small ka tsaya After our investigation, towards your CCTV camera shows that someone went out with the cars, And that same person drug the security guard. Do you know him? I don't know him. You mean you didn't recognize? No, I don't know him. Because I deal with my staff. My staff deal with customer direct. Good. Um, you have record book? Of course, it's in the reception. Okay. Let me see your record book. abin da ya faru laifin ku ne yanzu a ce wai sai wani ya ci abinci ya rage sannan ya baku ku ci to menene amfanin kuɗin da ake biyan ku in haka ne kuɗin da ake biyan ku ma bai da amfani kenan we are sorry sir insha Allah haka ba zai ƙara faruwa ba ka san ba halin mu bane kuskure ne wallahi ba za mu ƙara ba insha Allah wannan kuma ya rage naku ta yiwu in kuka gyara in kuka je wani waje za a iya ɗaukan ku aiki amma dai as from now mu dai ba zan ci gaba da aiki da ku ba sadan Allah kai hakuri mun gane kuskuren mu da Allah kada a mu daga aiki kai kai fatan ma wannan abin da muka shiga cikin wannan tsomamuwar ma Allah ya fidda mu lafiya amin Go on, go on. Stop. Who tear the paper? I don't know. As receptionist, you don't know who tear the paper. I'm not the only one on duty. We used to shift. And how many of you? We have Tunde, Jacob, mm -hmm. Adebayo, mm -hmm. and others. Mm -hmm. uh, manager. Sir? Please check who is on duty that very night. Let me check my system. go, go, go. There's a great problem here. Oh. What is it? Do you remember that missing carpet last time? Uh-huh. They kill person inside this hotel and wrap him with it and go out. Kill someone? Of course. What is my business? Ask the security man. Okay, you are saying what it is not your business. You should be careful. The oh. police people are inside and they are interrogating everyone and it will come to our turn. You should be careful. Though. Look, oh, I'm warning you. Eh, okay, oh, no problem. Alhaki ɗan kwikwiyo idan ya wuce ta kanka ba zai bar wani ka ba. Alhaki ha <laughs> doctor dokta. A ah, jiki alhamdulillah wallahi doctor Assalamu alaikum. Wallahi jiki alhamdulillah ai jiki na ji daɗin sa yadda ya kamata don yanzu ma dan shiga wanka ka na fito. Eh ina ma dan tattaka gaskiya ne. To na gode. Na gode. Ah, ni da mutumin ne. Ok, eh, Allah sarki. tambaye jiki na ce ai jiki alhamdulillah. Alhamdulillah, ni ma ai <laughs> kan si ai kawarware sosai. Allah Ubangiji ƙara sauki. Allah ya sauki. Amin. ina tafi da magana mai kyau to saƙon sifi ne ah. <laughs> ya ce ka ringa zama a gida kana huta wanda na imanin na san haka likita ya gaya <laughs> to ka ringa zama kana hutawa ya ce idan akwai wani abu ba sai ka je ba shi zai turo ya sanar da kai in ya so sai ka je amma gaskiya sifi ya ce <laughs> kai barisa ya Allah zo zo zo zo <laughs> Allah dai kara lafiya Allah ka kuma dauna ka guri guda alhaki you mean kule on duty yes where is kule kule is dead what when how kule died 16 days ago one on his way to uyo Two, he has an accident. Three, and he was buried in Arabarabu. Four, did you go to his funeral? No. As a cousin, friend, did you go to his funeral? Because the parent was not even to us until he, he was buried before. Wait, manager. Did you go to his funeral? No.

da dama yara ta ya kaina ko na tuba na sani na barba da kura alhakin kowa da dama yara ta ne a kaina allah sarki bai yafe hakin wani ya kan wani Allah sarki bai yafe haƙin wani ya kan wani alhakin kaina ya yi yawa damuwar raina ta yi yawa na guje kowa idan duniya gashi yau komai ya kare rayuwa ta ma barazana take in an ganni rayuwa ta wa barazana take in an ganni alhaki alhaki alhaki